من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku idan ba ku manta ba mun kwana a cikin suratu shu'ara amma dai tafiya ta yi tafiya sosai a cikin surar ban sani ba alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana bismillahirrahmanirrahim كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقون فاتقوا الله واطيعون idan ba ku manta ba a baya ƙur'ani ya karanto mana wasu ƙisoshi waɗanda suke magana akan gwagwarmaya da aka yi tsakanin annabawa da mutanensu malamai sun ce waɗannan ƙisoshi da ƙur'ani ya gangaro da su a wannan sura a takaice ƙisoshi har guda bakwai hikimar da ke ciki shine nuna yadda ake fada tsakanin gaskiya da ƙarya kullun tsakanin gaskiya da ƙarya wato ana rigima ne da farko zaka ga ƙarya ta cika wuri tana barazana tana kurjini amma idan aka ci gaba da tafiya kamin a ankara zaka ga gaskiya ta shaƙe ƙarya ta yi rugurugu da ita ƙarshe sai ka nemi ƙarya ka rasa inda take ta cika wa rigar ta iska to wannan shi ne darussan da wayannan ƙisoshi suke karantarwa a wannan aya sai Allah madaukin sarki ya ce ka zaba ashabul aikatil mursalin ashabul aika mutanen aika sun ƙaryata annabawa in ji Allah maɗaukakin sarki su wane ne mutanen aika mutanen aika su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam wato kusa da garin madiyana akwai wani forest wanda yake da duhuwa ta bishiyoyi wannan forest da yake da duhuwa ta bishiyoyi shi ake cewa aika shi yasa malamai suka yi sabani akan su wane ne ashabul aika wasu malamai suka ce ashabul aika wato su ne mutanen madiyan waɗanda aka turo annabi shu'aibu zuwa gare su wasu malamai suka ce annabi shu'aibu an turo shi zuwa ga mutane ne guda biyu akwai su mutanen madiyan sannan akwai ashabul aika kusa da wannan duhuwa akwai gari da mutane a ciki wanda su da mutanen madiyan ɗin gaba ɗaya tare aka turo musu annabi shu'aibu ya musu wa'azi suka karyata kuma Allah maɗaukin sarki ya halakar da su a lokaci ɗaya to wannan shine abin da ya kawo saɓani tsakanin malamai wasu malamai suka ce a mutanen madiyana su ake cewa ashabul aika an kira su da ashabul aika saboda wannan duhuwa tana kusa da garinsu sai Allah ya ce sun karyata manzanni me yasa aka ce sun karyata manzanni duk da cewa annabi guda ɗaya tallintar suka karyata shine annabi shu'aibu malamai suka ce saboda idan ka karyata annabi guda ɗaya ka karyata annabawa gaba ɗayansu ne su annabawa a dunkule suke ba a rarrabawa ba dama ka ce na yi imani da wannan amma ban yi imani da wannan ba da ka ce ka yi imani da wannan ba ka yi imani da wannan ba ƙur'ani ya ce babu matsala daga wannan lokacin ka zama kafiri original not photosat copy shi yasa ƙur'ani wa'annan mutane ya kira su da ula'ika humul na haƙa Allah ka gafarta mana to in ka karyata annabi ɗaya ka karyata annabawa gaba ɗayansu ne kamar yadda in ka karyata aya guda ɗaya ƙur'ani mai girma kamar ka karyata qur'anin duka ne kamar yadda in ka karyata ingantaccen hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya tabbata a gare ka ingantacce ne wannan ma kamar karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan ne dalilin da yasa Allah ya ce mutanen aika sun karyata manzanni maimakon a ce sun karyata manzo guda ɗaya sai Allah ya ce izqala lahum shu'aibun ala tattaqun yayin da annabi shu'aibu annabin da aka turo musu yace da su ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ku kiyaye dokokin Allah kamar yadda muka faɗa a baya taƙawa ita ce wasiya da annabawan Allah gaba ɗaya suka zo al'umma su da su dukkan wani annabi da Allah ya turo ya yi wa al'ummarsa wasiya da attaqwa kamar yadda Allah maɗaukin sarki da kansa ya yi wa mutanen duniya wasiya da me ya musu wasiya da attaƙawa. a inda Allah maɗaukin sarki ya ce wa laƙadu wasu, na utul kitaba otul kitabar min ma ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله annabi Nuhu alaihi salam shi ma yayin mutanansa wasiya da takawa inda Allah ya ce kazzabar qaumu nuhin kazzabat qaumu nuhin al mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وكيسا النبي هود عليه السلام الله يتكذبت قوم هود المرسلين كذبت قوم هود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أنا رمع النبي صالح ما يوم تنسى وسيادة التقوى كذبت كذب كذبت أصحاب الأيكة المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون واتكون ita ce إتشي وسيا da annabawan Allah gaba ɗaya suka zo da ita wannan ne dalilin da yasa annabi shu'aibu alaihi salam ya ce wa mutanensa me yace da su ala tattaqun yace inni lakum rasulun amin lallai ni a gare ku manzo ne ɗan aika kuma dan aikan amin amintacce ma'ana ɗan aika amintacce saƙon da Allah ya bani ba zan yi ha'inci a ciki ba yadda Allah ya turi da saƙon haka zan isar muku da wannan saƙo sai ce da su fattaqullaha wa ati'un saboda haka ku kigaye dokokin Allah madaukakin sarki sannan ni kuma ku yi mun biyayya wannan qur'ani yana faɗa mana wa'azin da annabi shu'aibu alaihi salam yi wa mutanansa sai Allah ya ce mai a gaba larama wa ma as'alukum alaihi min ajirin in ajiriya illa ala rabbil alamin ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajirin wato bana tambayar ku wata lada ko wata jinga da za ku biya ni a sanadiyar wannan wa'azi da saƙon Allah da nake isar muku in ajariya illa ala rabbil alamin ladata sakamakon aiki na na wannan wa'azi da nake muku ba ga kowa nake bukatarsa ba ba ga kowa nake neman shi ba illa ala rabbil alamin sai dai a wajen Allah madaukin sarki ubangijin talikai wannan shine kashin bayan sakon da kowane annabi yazo da shi duk annabin da yazo da shi aka karyata yazo da wannan sako aka karyata shi bai nemi wani abu na duniya wajen al'ummarsa ba iya abin da ya nema alkhairin da yazo musu da shi su karba suka ƙi karɓa a sanadiyar ƙin karɓar ne kuma Allah maɗaukin sarki yake halakar da su Allah ka gafarta mana sai ce mai a gaba kai kaila wala takunu minal mukhsirin mutane ne waɗanda suke yan kasuwa wato mutane ne da suke hada-hada ta kasuwanci mutane ne masu sana'a ta awo wato suna amfani da sikeli sannan suna amfani da mudu wanda ake aunawa tare da shi to amma sai zama suna yin wani abu da ake cewa taɗafif taɗafif wata mummuna al'ada ce wacce ta daɗe sosai a tarihin rayuwar al'umma kuma har yanzu ana samun waɗanda suke rayuwa a kan wannan hanya wanda bala'i ne suke ci tun daga nan duniya kamin a tafi lahira abin da ake cewa taɗafif wato shi ne tauye mudu ko tauye ma'auni ya zama na abin da ka bayar bai kai abin da ka karɓa ba wato abin da ka karɓa ka karɓa da yawa alhali kuma kai ka ba da me ka ba da kaɗan to wannan shi ne abin da ake shota ɗafif wanda har yanzu abu ne da yake faruwa a cikin mutane ya za ka gane wannan ka je ka ma'auna ka ga yadda ake awo in ka ga yadda mutanen mu suke awo a ma'auna suna ga kamar sun ci banza ba a san bala'i aka ci ba sai an je ranar tashin alkiyama a ga sakamako idan ka je wajen masu auna yadi waɗanda suke gwadawa da tape idan ba ka san me yake faruwa ba yayin da aka auna maka yadi goma da kyar ka samu yadi tara wajen har haɗawa duk inda ya ɗauko zai ninke ya ɗan rage wasu 'yan mitoci kaɗan yayin da zai haɗa ya linke ƙarshe sai ya haɗa a linke a baka amma an baka shortage ba a baka abin da ya kamata a baka ba wannan haramun ne masu sai da mai waɗanda suke sai da mai da garwa za ka ga an bubbugi ƙarƙashin garwa an mammola ta da wuya ka je layin 'yan black market masu sai da mai da garwa Ka garwar an batta yadda take ƙarshe idan an baka sai ka samu akwai wani adadi da aka rage bai cika ba saboda garwar an mummola kata idan da jarka ce jarka sai a sata a cikin ruwan zafi a dafa ta da an bata ta bushe tana nan yadda take amma ta ƙara matsewa sai zama ta rage yawa zaka ga an auna maka kamar auna maka daidai ko ba gaskiya ne an cuce ka idan ka je gidan mai inda ake matsawa da famfo nan ma wannan matsalar tana nan idan baka sa ido ba sai an damfare ka in wani dan acaba ya zo an zuba masa mai na naira ɗari biyar kai kuma ka zo za a zuba maka mai full tank to da ya zo yana maka surutun banza da wofi za a sama injector kilina ne zai ɗauko ta shegantaka ya ɗauki hankalinka hankalinka yana kan wannan ba tare da kayi la'akari da mita ba sai ya ɗora maka akan bil ɗin wannan amma full tank ka biya naira dubu takwas alhali man dubu bakwai da ɗari biyar ka sha na ɗari biyar dama wani ɗan acaɓa ya sha kuma ya riga ya biya kai an cuce ka ko an zalunce ka ko kuma yana gamawa kamin ka karanta ridi din ya goge ya fara dura wani ya baka wani lissafin banza da wofi har yanzu da ya samu hanyar da zai bi ya cuce ka al'ada ce ta masu kasuwa a gaya za a tauye mudu ko a tauye sikeli ko a tauye ma'auni domin a ga cewa an cutar da wanda za a sayarwa kaya wannan ɗabi'a ce ta mutanen annabi shu'aibu shi yasa da ya zo yana musu wa'azi sai ce auful kaila ku cika mudu yayin da za ku auna wa mutane da mudu wazinu wala ta takunu minal muksirin kar ku zama cikin masu tauye wa mutane mudu yayin da za ku auna ku cika yayin da za ku aunar ya zama da kun tauye wannan sana'a haramun ce duk wanda ya samu kuɗi ta hanyar wannan sana'a idan riga ya ɗinka duran da ya salla da wannan rigar Allah ba zai karɓi sallar ba idan abinci ya ci matuƙar wannan abincin shi ne a cikin cikin shi in yi wa Allah sallah Allah ba zai karba ba idan ya biya kuɗin aikin haji yana ganin ya je aikin haji yana zagaye ɗakin Ka'aba yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wani mala'ika yana la labbaik wa la sa'idaika wa hajjuka mardudun ilaika mala'ika yana ba magana labbaika baka ansa ba aikin hajjinka aikin banza ne ka zo yawon bude ido an maida maka da kayanka Allah ka raba mu da cin abinci ta hanyar haramu sai ce mai a gaba rama wazinu bil qismasil mustaqim idan kuma za ku auna wa mutane wato awa irin na sikeli to ku auna bil qistasil mustaqim da ma'auni na sikeli madaidaici wanda yake kan adalci yadda zai zama ba ku tauye wa mutane ba a'a idan za ku auna da mudu ya zama ba ku tauye ba idan za ku auna da sikeli a baya shi ma ya zama ba ku tauye ba wannan shine abin da ake so duk inda musulmi yake rike Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ya ce mai a gaba la tabkhasun a ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin sai ce wala shiya a ashya'ahum kada ku tauye wa mutane kayayyakin su a lokacin da kuke kasuwanci wato ya zama kun karbi wato fiye da abin da ku za ku bayar musulunci bai da wannan ba 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah daga cikin dalilai da suke kawo bala'i a kasuwa suke kawo bala'i cikin al'umma babu kamar abubuwa guda biyu abu na farko wato magudi a harkar kasuwanci abu na biyu cire zakka duk 'yan kasuwan da aka same su da matsala a wayannan abubuwa guda biyu bala'i ya rinka auka a cikin kasuwannin kenan ka rinka jin asara da baka san kanta ba idan mai kake sayarwa sai ya zama kana yin algush a ciki ya zama na kana cutar al'umma to ina tabbatar maka in ka tara tirela tirela ta kai talatin ta mai to in ba sa a kai ba duk tsakanin patakot da makurdi ko tsakanin lagos da ogomasho nan za su ta tuntsirawa asara ka kula da ita kenan nan sai wato sai ka tsiya ce matukar ka dauka wannan ita ce hanyar da za ka tara arziki idan ka ɗauka cewa hada gaskiya da ƙarya abu mai kyau da mara kyau a wajen kasuwa da shi za ka yi arziki to nan ma ka tsokano wa kanka bala'i yanzu babban abin da yake damun al'umma kenan yanzu damuna ta shigo za ka ga masu shan mai a motoci an rinka samun matsaloli iri-iri saboda me saboda da an ce an fara samun tsadar mai sai kaga an fara hada mai da ruwa ko a hada da wani sinadari daban wanda wato bai kai man tsada ba domin a ga cewa an kara idan masu auna hatsi ne su ma yanzu abin da ake yi kenan sai a ɗauko mai kyau da mara kyau sai a haɗa idan masu sai da wake ne sai a ɗauko buhun masara idan bai kai na wake tsada ba sai a ɗauki buhu tara na wake sai a kawo buhun masara ɗaya sai a kwance sai a haɗa sai a gauraya sai ka je ka auno wake amma da za ka tsinkice kwarorin masara da ke ciki sai ka ga za su iya cika ƙaramin gwangwani to buhu guda aka baje a cikin buhu tara aka mai da su suka koma buhun wake goma aka sayarwa al'umma domin a zalunce su na'am masu sai da manja wani abin da zai baka mamaki su ma yanzu an gano wata jar algarura wacce ita ake ɗebowa sai a kawo duron biyu na manja sai a kawo wannan algarura a kwaɓa duron ɗaya sai a haɗa a yamutsa sai a dura a gare wani ka ga mace an kawo mata manja ta zuba a cikin tukunya ta sa wuta kaga manjan karan kansa yana tsalle yana tashi cikin sararin samaniya saboda akwai wasu bakin sinadarai a cikin wanda ba asalin manjan bane shi kuma wanda ya sha cikin sa ya rude ya shiga halin kakanika yi ko aka yi asibiti da shi shi dai wancan azalimi ba damuwarsa ba ne ya samu kuɗi ya sa a cikinsa wato aljihunsa ya cutar da al'umma ya zalunce su shi gani yake da wannan ne zai je ya ƙuƙula ya arziki to wannan haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake sabe a kasuwa ya je ya samu wani mai auna da kayan abinci manzan Allah ya zura hannunsa a ciki sai da ya tabo can karkashi sai ya ji sanyi ya ce ya kai mai kayan abinci wannan sanyin da na je a kasafa ya ce ya rasulallah a sabar sama ya ce ruwan sama shi ne ya shafi abun wato ya jika sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace halla ja'altahu fawqahu hatta ya an-nas me yasa wanda ya jiƙan na ƙasan bara ka fiddo shi ka dawo da shi sama yadda mutane za su zo su gani mai sanya saya ya saya wanda bai sanya saya ya bari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, man fale falaysa minna duk wanda ya mana algus ya ha'ince mu to ya sani baya cikin al'ummata a ranar tashin alƙiyama. wallahi 'yan kasuwa da yawa za su tinkari manzan Allah ranar tashin alkiyama annabi ya kore su ya ce kusan inda dare ya muku ba kwa cikin al'ummata domin kun zalunci al'ummata a wajen kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga gida zai zo masallaci sai ya ga 'yan kasuwa ana ta hada-hada ta kasuwanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli 'yan kasuwa ya ce istajibu li rasulillahi ya ma'asharar tujar ya ku taron 'yan kasuwa ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin farafa farafa'u na anaqahum ilaihi 'yan kasuwa sai suka ɗaga kansu suna kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da su inna tujjara yuhsharuna yomar qiyamati fi zumar fujjar illa mani taqallaha ta'ala wa aslaha duk wani ɗan kasuwa ranar tashin alkiyama akwai wata ƙungiya ta mutanen banza ta 'yan wuta da za a kai su jahannama masu baƙaƙen fuskoki an tara su ana gargado su ƙura na tashi za a ingiza su zuwa jahannama an ɗaga musu tutar kun ni kun shiga uku kun shiga arka ne annabi ya ce duk ɗan kasuwa cikin wannan tawagar za a da shi sai ce illa mani taqallaha ta'ala sai ɗan kasuwan da ya ji tsoron Allah wa aslaha ya kyautata a kasuwancinsa a kasuwancinsa bai yi cuta ba a kasuwancinsa bai yi taɗafif ba a kasuwancinsa bai yi yaminul gamus ba me ake cewa yaminul gamus shine rantsuwar ƙarya a kasuwanci wallahi tallahi ni ma naira dubu hamsin na saro shi alhali ƙarya kake yi wallahi tallahi original ne alhali ka san ba original bane wallahi tallahi farashin sari na sayar maka ka san ƙarya kake wallahi tallahi dan kai ne na sayar haka kuma ko ba shi ba kana iya sayarwa wani wannan ita ake cewa yaminul gamus summiyat gamusan li'annaha tugmisu sahibaha fi nari yawmal qiyama an kira ta da yaminul gamus saboda tana dulmuyar da mai ita a wutar jahannama ranar tashin alkiyama ita irin wannan rantsuwa saboda bala'inta ko kafara ba a mata in kai fara ma wato ka yi azumi ko ka ciyar da miskinai goma ko azumin kwana uku ko ka tufatan da miskinai guda goma bai iya warware rantsuwar gamus ita rantsuwar gamus in da bala'i abin da ya saura kai ta istighfari da tuba ko Allah zai gafarta maka Allah ka gafarta mana gaba daya ya zama a cikin kasuwancin sa bai yi abin da ake cewa najash ba me ake cewa najash shine ingiza mai kan turuwa sai ka je waje yan kasuwa musamman yan kasuwa masu sai da motoci wato 'yan gwangwan da sauran masu kama da su nan ne za ka ga abin da ake cewa annajash haka nan kawai za a ajiye wani ɗan kore idan ka zo za ka saya shi ma sai ya shigo cikin cinikin motar da ba za ta wuce naira dubu ɗari uku da hamsin ba sai ya ce ya saya naira dubu ɗari hudu da ashirin sai a ce ba a sayar masa ba ya buga ya buga a ƙi kai kuma ga ka a tsaye to yanzu kai idan ka zo za ka taya nawa za ka taya ga wani ya saya naira dubu ɗari hudu da ashirin an hana shi kaga mafi karanci ka ce to ni zan ba da dubu ɗari hudu da ashirin ɗin a ce haba to da za a sayar mai hana a sayar wancan tun da zu mai ta shan wahala sai a ƙara tuttura ka har ka kai ɗari biyu da talatin ko da arba'in kai kana ganin cewa wato ai ƙari kai akan cikin wani baka san wancan ɗin dama ba ya zai yi ba an turo shi ne a matsayin ɗan kore don ya maka ingiza mai kan turuwa kai a samu damar ɗora ka akan farashin da ake so a ɗora ka da 'yan kasuwa masu sai da gidaje masu harka wato ainihin wato ainihin wato sai da gidaje da filaye su ma ana yawan samun najash a ciki wannan haramun ne duk mutumin da ya najash a cikin kasuwancinsa to duk abin da ya samu ya samu haramun in ya ci ya ci bala'i in ya ciyar da matarsa ya ciyar da ita bala'i in ya raini 'ya'yansa da wannan ya ciyar da su bala'i har suka girma ya saurari shari'a tsakaninsa da iyalansa a ranar tashin alkiyama in ya ba amarya sadaki da wannan kuɗin ya auro ta ya haɗa ta da bala'i don ya ba da sadakinta da kuɗin haramun ya zuba wa auren guba tun kamin matar ta shigo cikin gida wato magabata ko aure za su yi sai sun tabbatar da kuɗin da za su bada sadaki kuɗi ne na halal wannan kuɗi duk inda ka zuba shi ka zuba shi bala'i in kai sadaka da shi kuma babu lada Allah ba zai baka lada ba don hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatin min galurin duk sallar da aka yi ba alwala Allah bai karba duk sadakar da aka yi da kuɗin sata Allah bai karba Allah ka gafarta mana wannan ne sa annabi shu'aibu ya matsa lamba yake wa yan kasuwa wa'azi Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba alarama واتقوا الذي خلقكم والجبلة wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah madaukin sarki wanda ya halice ku waljibillatal awwalin sannan shi ya halici al'ummar farko waɗanda sun fi ku ƙarfi sun fi ku jaruntaka wato jibilla wato daga aini wato alkilka wato waɗanda suka gabace ku Allah ya halice su da tsananin ƙarfi kaman adawa kaman samudawa waɗanda suka gabaci mutanen annabi shu'aibu wato wa'anda sun yi ta'addanci babu irin abin da ba su aikata ba shi yasa ya ce musu zai ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin duk da waɗancan na farko sun fi ku ƙarfi sun fi ku jaruntaka wannan bai hana Allah ya halakar da su ba wannan yana nuna kuma idan ba ku gyara ba Allah zai halakar da ku saboda haka ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu matsa kusa da Allah sai Allah ya ji tausayin mu bala'in da muke ciki sai ya kawo mana sassauci duk bala'in nan da muke ciki mu muka jangolo wa kanmu saboda me a cikin mu ake samun masu tsokano Allah masu tsokano fushin Allah mu tuba mu lallashi Allah madaukakin sarki idan muka lallashi Allah Allah ya gafarta mana mutum kwara ɗaya a cikin mu yana yi daga hannu ya roki Allah duk matsalar da muke fama da ita a Najeriya Allah ya gyara mana Allah ka gyara mana baki daya sai Allah ya ce mai a gaba da ramma in inna ma ta minal Musa musahharin wannan wa'azi da ya musu buɗa bakin su kalu sai suka ce inna ma ta min Musa musahharin lalle kai kana cikin wa'inda aka sihirce su wato ka ji fa wa'azi ne ya musu ya faɗa musu kalmomi ne za su matso da su kusa da Allah amma sai ga suna maida masa mummunan martani inna ma anta minal musaharin wannan shine ɗabi'ar waɗanda ba sa son gaskiya jifan masu faɗan gaskiya da sunaye daban-daban wannan ne yasa halin sunna ba irin sunan da ba a samu ku ba an ce muku wahabiyawa eh an ce muku yahudawa an ce makiya manzo an ce makiya zikiri an ce masu saba wa iyaye an ce masu ba iyaye nono sun ba uwa nonon da ta sha da su tun tana karama wai wani ma ya saya uwarsa jaki wai goyon da ta masa ta hau jaki shi ma ya maida mata martani ba irin kage babu irin surutun da ba ai ba amma yanzu ya zama tarihi ko bai zama tarihi ba ya zama tarihi yau da gobe ta zo ta yi proving din ku beyond any reasonable doubt cewa ku ne akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ko shirme kai sai a ce haba sai ka ce ba dan izala ba wato saboda ana ganin dan izala bai kamata yayi abin da kai ba ko an zo ana magana ce fa karfa kamanta fa kuku ne yan izala wato ana so a nuna maka kuku ne masu tsarki ya kamata ku tsaya kan abin da Allah ya ce da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to idan ana muku lakabi da irin waɗannan sunaye ku yi haƙuri haka aka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gaskiya a duniya aka ce masa makareci ya fi kowa imani a duniya aka ce masa boka ya fi kowa wato ainihin sauƙin hali a duniya amma aka siffanta shi da munanan siffofi ya fi kowa hankali a duniya aka ce masa mahaukaci ashe kai in aka maka irin wannan sai kai haƙuri wato ba abun mamaki ba ne ga annabi shu'aibu sai suka ce masa inna ma anta minal musahharin lalle kai kana cikin wa'anda aka sihirce su sai suka ƙara ce masa da mai alaramma وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين suka ce masa wa ma'anta kai ba kowa ba ne illa basharun face mutum ne kai ma "Misluna na irinmu suka ce kai wa inna zunnuka mu fa mun tabbatar ba wai zato kawai suke ba mu fa mun tabbatar lalle kai laminal kazibi ne kana cikin makareta Ka ga annabin Allah ya karanta ayar Allah a ce masa me a ce masa makareci to yi annabi ya ja aya aka ce masa makareci kai yanzu ka ja aya aka ce maka makareci ya kamata ka tada hankalinka bai kamata ka tada hankalinka ba sai aka ce ya gaba da rama as-samaa'i in kunta min as-sadiqin fa الصادقين فأسقط kisafan min as-samaa'i suka ce yanzu abin da za ka yi ka ɓantaro wani yanki na azaba daga sama ka rikito da shi a kanmu in kunta mina sarikin inda kai kana cikin masu gaskiya wannan ku riƙe ta da kyau ɗabi'a ce ta duk gaskiya wanda yake so ya damfari imanin al'umma ya zai yi sai ya wata magana da zai sha tafi ƙarfin cikinsa saboda ya san Allah sarkin haƙuri ne ba haka tsarin Ubangiji yake ba sai ya ce da wannan zai kafa muku hujja kan gaskiya yake ko ba kan gaskiya yake ba idan ba ku manta ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai sun faɗa masa magana irin wannan alaramma allah maɗaukin sarki yana faɗa a cikin suratul anfal kafirai suke cewa annabi اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أخرين سكسامو النبي محمد صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani mai girma bari su yi wa Allah izgili bari su yi wa annabi izgili sai suka ce Allahumma ya Allah in kana haza huwal haqqa min indika in dai wannan qur'anin da Muhammadu yake karantawa shine gaskiya daga wajenka in dai wannan qur'anin da annabi ke karantawa gaskiya ne famdir alaina hijaratan minas sama'i to kai mana ruwan duwatsu daga sama in dai qur'ani gaskiya ne a musu ruwan me duwatsu daga sama a wi'iti na bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai tsanani me yasa suka yi wannan sun yi wannan a gaban sauran kafirai don su batar da sauran kafirai wato yanzu sun ce in dai qur'anin gaskiya ne to Allah da ya saukar da qur'anin ya musu ruwan duwatsu daga sama sai ya zama Allah bai ruwan duwatsu ba sai jahilai su ce to ai qur'anin nan ba gaskiya bane da gaskiya ne ai da Allah ya kawo ruwan duwatsun a halin yanzu gaugawar me Allah yake da sai ya kawo ruwan duwatsun yanzu yanzu gaugaro me yake da sai ya halakar da kai yanzu yanzu Allah zai jira ka inna rabbaka labil mirsad ka gama zagayawa ka gama zagayawa ka kama kewayawa wata ran sai ka zagayo mala'ika mutuwa ya zagayo shikenan a dauke ka sai ka bude ido ka ganka gaban Allah an gama ko ba a gama ba kenan Allah yanzu bai da bukatan sai ya kama ka yanzu shi Allah a sunnarsa ba haka tsarin sai yake ba bai da bukatan wai sai yanzu yanzu nan ya kama ka to yanzu ba akwai yan bidiyan da suke yin irin wannan irin wannan ɗabi'a ta kafiran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dan bid'a yazo zo ya tara jahilai wai hujja zai kafa musu su jahilai ba su san ana karanta kafa hujja ne da ajawo aya da hadisi ba idan ya zo sai ce a kawo mai qur'ani izo tin zai rantsuwa sai a kawo sai ya dora sai ya ce a karo wani sai ya jera a saurara sai ya jera ƙurane kamar guda biyar a kan shi yana faruwa ko baya faruwa sai ce to zai yi rantsuwa sai ce a saurara a saurara sai ce ya Allah ga ƙur'anai na jera a kaina kuma ƙur'anan nan kai ga saukar da su ya Allah in dai izara gaskiya ce ya Allah karka bari in sauke ƙur'ani nan daga kaina ka turo min bala'i ka karɓi rayuwata yanzu in dai karatun mata gaskiya ne Allah kai rugurugu da ni in masallacin yan izala ba a gaba wutar jahannama yake ba Allah kai dugu-dugu da ni Allah kai dugu-dugu a saurara idan ya gama wannan idan ya gama wannan rantsuwar sai ya ce to jama'a ku bari ku gani zan sauke in dai na sauke ƙwar'ani nan lafiya to lallai izala ƙarya ce makarantar mata ƙarya ne masallacin 'yan izala masallacin 'yan wuta ne zan sauke bari ku gani sai ya sauke sai aka bara ce to gashi na sauke lafiya Allah bai mun komai ba kenan abin da na faɗa gaskiya ne to wayannan arnan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kakannin wannan su suka fara wannan su suka zo suka cewa annabi yana karanta Qur'ani in kana haza huwal haqqa min indika in dai wannan gaskiya ne daga wajenka ya Allah fa'amdir alaina hijaratan minas sama'i kai mana ruwan duwatsu daga sama me banbanci tsakanin wayancan bakaken arnan da shi wannan bakin arnan in yi haka halin yanzu akwai bambanci ba bambanci to amma wayancan kafuran wannan magana da suka faɗa hujja suka kawo ba hujja suka kawo ba to tun da wayancan kafuran ba hujja suka kawo ba shi ma yanzu dan yayi wannan rantsuwar hujja ya kawo ba hujja ya kawo ba da me ake kafa hujja ka kawo dalili a Qur'ani ko dalili a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan cika bakin al'ada ce ta arna duk inda suke a duniya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta gogormaya da irin su أنا لما a سورة suratul وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا لوكacin da kafirai suka sawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharadi suka ce ba za mu imani da kai ba sai idan zaka kekkece wannan sahara ta Makka ta koma koramai na ruwa suna gudana suka yi ta lissafa suka ta lissafawa karshe sai suka ce masa autus kida sama'a kama zamta alaina kisafa ai ka ce idan ba mu bi Allah ba Allah yana iya wato bantaro wani bala'i daga sama ya kifo mana da ita a kanmu to bismillah ga fili ga mai doki ka kifo mana da samar kamar yadda karaya wato ka kifo mana da ita a kanmu mu halaka gaba daya idan ba kai wannan ba ba za mu imani da kai ba kun ga wannan cika baki ne suke yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai kai daraja ka wajen Allah ba ta kai ka sawa Allah sharadi ka ce Allah ina so ka yi kaza yanzu yanzu Allah yi ba Ba ka kai wannan a wajen ubangiji ba da wanda ya kai wannan ne ya isa ya kai a wajen Allah Allah na iya yi saboda shi to amma kai ba ka kai a wajen Allah ba you are just a zero behind a decimal point saboda haka don ka zo ka ce Allah ina so ka yi kaza yanzu ka yi kaza yanzu menene zai sa Allah sai ya maka abin da ka faɗa yanzu yadda wayancan kafiran suka faɗa Allah bai musu ba to shi ma wanda ya yi Allah ba lallai ne ya masa nan take ba amma sai dai akwai ranar da za a samu sakamakon abin da aka aikata Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama ƙwala rabbi a'lamu bima ta'malun kala annabi shaibu sai ce rabbi ubangiji na a'lamu ne mafi sani bima ta'malun dangane da abin da kuka sance kuna aikatawa magana yanzu in kawo muku azaba daga wajen Allah wannan ba aiki na ba ne. Allah shi ya san san da zai halakar da ku idan ba ku yi masa biyayya ba amma ku ce in cewa Allah ya kawo azaba yanzu yanzu ni ma ban da wannan damar ba mai iya sa Allah ya yi abu ba lokacin da Allah ya shirya zai yi ba shi yasa ya ce musu rabbi a alamu mata amalu sai ce mai alarma fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmin dhulla innahu kana azaba yawmin azim Allah ya ce fakazzabuhu sai suka shi suka karyata annabi shu'aibu Allah ya ce fa akazahum azabu yawmin zulla sai azaba ta wani ne na inuwa ta kama su me ake nufi da azaba ta wani ne na inuwa wato sai Allah ya turo wa mutanen Maryana wani irin zafi zafi ne na bala'i da kowa ya rasa inda zai sa kanshi idan ka ɗebo ruwa ka zuba jikinka ruwan su ma zafi zaka ji in ka shiga ɗaki zafi in ka shiga inuwa sai ka ji zafin kaman ya karu in ka je ka shiga cikin kogi sai ka ji ruwan kamar an tafasa shi saboda bala'in zafi malamai suka ce sai da suka rinka yin rami suna shiga in ka shiga cikin ramin sai ka ji kamar cikin ramin wuta ka shiga wannan zafi ya ruɗa su ya gigita su gaba daya ƙarshe aka rinka fita daga cikin gari ana zuwa bakin daji don a sha iska sai Allah madaukin sarki ya turo musu wani gajimare gajimaren sai ya zo ya bada wata inuwa nan take suna shiga ƙarƙashin inuwar wannan gajimare sai suka ji rika jin wani sanyi kamar an sa ka a ɗaki mai iya kwandishin sai suka ji wani irin sanyi yana hurowa nan take suka rinka shela suna kiran yan uwansu duk wanda ya shiga karkashin wannan gajimare ya tsira ya huta da azaba ta wannan sanyi ta wannan zafi sai da suka gama kammala suka hallar gaba daya a karkashin wannan inuwa ta gajimare sai Allah ya ce to gajimaren ya musu ruwan wuta a wannan lokaci kawai sai wani kabaki na wuta ya rinka barowa kansu a daidai wannan lokaci gaba ɗayansu aka babbaka su kamar yadda ake babbaka wato ake babbaka wato tamaru a ranar kirsimeti haka aka babbake su gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya halakar da su wannan shine fa kazzabuhu fa kazahum azabu yawmin zilla Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim lalle wannan azaba da aka musu ta kasance wato lalle wannan yini wato da azabar da aka yi musu ya kasance azaba ta wani ne mai tsanani Allah ka raba mu da azabarka da wannan ne malamai suka ce in ka fusatar da Allah to ta inda kake tsammanin alheri ta nan zai halakar da kai ta inda kake tsammanin me alheri ta rayuwa Allah ya kyale ka sai ka sai sabuwar mota ana ta zuwa kana taya ka murna ka siyo mota da duyo ba mai irin ta karshe sai ka je wajen gadan nan ta numan kai alkafura a cikin <laughs> ka haɗu da bala'i ta inda kake tsammanin me. ka haɗu bala'i ta yadda yake tsammanin alkhairi babu ruwan ubangiji ubangiji yana da hanyoyi da yawa ko sai ka ga wata yarinya kana bala'in santa kamar za ka mutu ka kashe kuɗi ka auro ta kai kana ganin auren alheri ne baka san wata fasika ce yadda kwan cutar kanjamau ba sai ka kawo ta saboda haka ba wai duk inda kake tsammanin alkhairi nan alkhairi yake ba tana yiwa inda kake tsammanin alkhairi ya zama ta nan Allah zai turo maka bala'i kun ga su ta wajen da suka samu sanyi suke ganin sun samu sassauci ta nan Allah ya aiko musu da musifa Allah ka gafarta mana ne Allah ya ce a gaba da rama inna fi dhalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika lalle a cikin kissa annabi shu'aibu da yadda aka halakar da kafirai a wannan lokaci Allah ya ce la'aya akwai aya a cikin wannan iska wato wannan kissa akwai wata alama da za ta nuna maka girman Allah Allah ya ce wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma duk da haka mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba Allahumma ja'alna minal mu'minin na'am wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lahuwal azizu shine mabuwayi duk kafirin da ya kangare masa ba zai fi karfin shi ba Allah zai halakar da shi ar-rahim sannan mai jin kai ne duk halin kakani kai da masu imani suka shiga Allah zai ji kansu zai fidda su Allah ka ji kanmu ka fidda mu sai Allah ya ce mai a gaba larama wa innahu latanzilu rabbil alamin madaukin sarki yazo yake radi akan quraishawa wato quraishawa waɗanda suka karyata alqur'ani mai girma ba su yadda alqur'ani mai girma ba cewa Allah madaukin sarki ne ya saukar da shi suna ganin cewa waka ne ko suna ganin cewa wasu aljanu ne suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dictation na alkur'ani mai girma shi kuma yana sawa ana rubutawa sai Allah ya ce wa innahu kuma lallai shi wannan littafi latanzilu rabbil alamin wato saukarwa ne daga ainihin ubangijin talikai wato Allah yana bada shaida da kansa cewa shine ya saukar da alkur'ani mai girma to ya aka saukar da shi ana rama nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin Allah madaukin sarki yace nazala bihi ruhul amin wato ruhi amintacce shine mala'ika jibril mala'ika jibril Allah ya kira shi da sunaye da yawa a Qur'ani mai girma anan Allah ya kira shi da ruhul amin a wani wurin ya kira shi da ruhul qudus da sauran sunaye da Allah madaukin sarki ya kira shi da su Allah ya ce ruhi amintacce mala'ika jibril wanda shine cikin mala'iku Allah ya amince da shi yake bashi wahayi yake bashi qur'ani ya kawo zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya sauko da wannan alqur'ani mai girma ala qalbika ya saukar da shi bisa zuciyarka litakuna minal mu'minin domin litakuna minal munzirin domin ka kasance cikin masu gargadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahalar karɓar ƙur'ani daga wajen jibril da wahalar isar da ƙur'ani ga al'umma yana daga abin da ya tsofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kamin lokacin tsufan sa yi annabi ya yi furfura da wuri abin da ya sa shi furfura da wuri kuma shi shine karɓar alƙur'ani mai girma da isar da alƙur'ani mai girma ba wai cikin sauƙi annabi yake karɓar ƙur'ani daga jibril ba aisha radiyallahu anha hadisi ne ingantacce tace ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi wato ana tsananin sanyi amma kamin jibrilu ya gama yi masa wahayin sai ga zufa tana da rara daga goshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saboda wahala ta karban alkur'ani mai girma idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwa idan aka fara sauko masa da ayoyin qur'ani mai girma taguwa sai ta durƙushe ƙirjinta ya kwanta da ƙasa ba ta iya ɗaukar annabi saboda nauyin qur'ani da yake sauka a kan shi wata rana ana yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi annabi yana zaune tare da sahabbai kafarsa tana kan kafar wani sahabi ba domin jin kai na ubangiji ba da wannan sahabi kashin kafarsa ya wace ya wargaje saboda nauyin da kafar annabi ta yi daidai lokacin da ake so ka masa da alkur'ani mai girma saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala sosai wajen karɓa alkur'ani mai girma da nauyin kalmomin da girmansu domin kalmomi ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce mun yi wannan ne kuma litakuna minal munzirin domin ka kasance cikin masu yin gargaɗi sai Allah ya ce mai a gaba rama." bilisanin arabiyyin mubin Allah maɗaukin sarki ya ce bilisanin arabiyin mun kuma saukar da wannan Alƙur'ani mai girma ne wato da balarabin harshe wato harshe na larabci harshe na larabawa wato shine bilisanin arabiyin mubin mun saukar da shi wato da harshe da yare wato na larabci bayyananne domin shi yaren larabci yare ne da yake da faɗi wanda kowace magana zai iya bayyana ta dalla-dalla daki-daki yadda za a fahimce ta Allah maɗaukin sarki yace da wannan yare na larabci muka saukar da alƙur'ani mai girma wannan ne dalilin da ya sa mai girma ya sha wahala a Najeriya abin da ya sa ƙur'ani ya sha wahala a Najeriya saboda shi ƙur'anin da me aka saukar da shi da larabci su kuma 'yan najeriya sai zama kowa da yarensa yake karanta ƙur'ani in ka samu bahaushe da hausa yake karanta ƙur'ani shi yasa yake da alu an bakin wofi yake da alu da tashi da alu da taɓare da lallan hakuri ko ba haka ba ne yana da sinke ƙasassa yana da shin mai ruwa ɗamala hannu mai ruwa wato duk dai da hausa ake yi idan ka zo ka samu ba fulatani shi ma da fulatanci yake karanta ƙura'ani, yana da besin mimara yana da lallam hasakeri yana da alu hamungol <laughs> idan ka samu ba barbare shi ma da mai yake karantawa da barbare shi yake karantawa wai wani yana cikin gida sai ji ana ku tare barawo ku tare barawo sai ya fito da gudu yana fitowa sai samu ashe wani babbar balbare da yake karanta ƙura'ani. wato kowa da yarensa yake karantarwa alhali shi ƙur'anin da me aka saukar da shi an saukar da shi ne da larabci aka saukar da shi kenan abin da wannan yake nunawa in za a karanta ƙur'ani sai an karantar da shi da larabci shi yasa yake da harufansa da larabci aka saukar da su haruffan suna da ainihin wato makharij makharijul hurufi sab'atu ashar ala allazi yaktaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa uktaha wahi huruful maddi lil hawa'i tantahi ثم لأقصى الحلق حمز هاء ثم لوسطه فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من هافته إذ ولي الأبرات من أيسر أو يمناها yana da siffofi da ake so mai karantawa a kiyaye sifatuha jaharun wa raku mustafil musmatatun munfatahun wa bidduqul mahamusan fahasahu shaksun sakat shadiduha lafzu ajidu qaddin bakat wa bainar rakwi wa sharidilin umar wa sab'un alau Kusa baqdin qishasar wato akwai dogo akwai gajere akwai siriri akwai mai nauyi akwai rago akwai mai karfi dole sai ka samu waɗanda suka koyi alkur'ani mai girma yadda ake karanta shi da tajawidinsa da tsarin karatunsa a cikin harshen larabci to a lokacin ne zaka samu cikakken lada da ake samu in karanta alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya samu dace ya ku uwa akwai jawabi da kwamitin marayu za su gabatar mana a halin yanzu dama mun ce za mu rage minti goma a cikin karatunmu domin su ba wannan sanarwa mun rage musu minti bakwai domin su ba wannan sanarwa walfauru da gaggautawa fararun farilla ne saboda muna so mu tashi karfe goma daidai kamar yadda aka yi alkawari Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum jama'a saurara don Allah muna kira ga duk wanda yake zuwa wannan masallaci domin ya saurari karatun alkur'ani wajibi ne ya zama yana bin ladubban masallaci ba daidai ba ne wasu su ringa iface-iface ko kabbara da ihu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ko da ihu ne musamman a cikin wata ramadan ballantana kuma ce cikin masallaci saboda haka don allah muna kira ga yara ga wayanda kuma duk suke zuwa sauraron masallaci musamman manya su yi ma yara fada su nuna musu darajar masallaci da ladubba da ya kamata su biya da masallaci kuma yan agaji su iya kokarin su kananan kananan yara da suke shigowa a yi kokari a basu daga waje a sanya wayanda suke da nitsuwa kuma mu samu nitsuwa cikin masallaci domin mu amfana da karatun da za a karantar da mu muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka kuma ya ba mu ikon koyi da ladubba da ya kamata mu bin masallaci domin mu gudu mu tsira kuma mu samu nasara baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. auzu billahi bin shidani rajim bismillahir rahmanir rahim a ah, kamar yanda jama'a assalamu alaikum kamar yanda malam ya sanar cewa akwai yan bayanai da muke so dama mu gabatar saboda bada da report na abun da ya gabata bara dangane da kwamitin marayu to amma ganin yanda yanayin yake yanzu kusan mutane da suka tattaru cikin masallaci da wanda suke waje mun tabbata an riga an fara tafiya muna ganin zamu daga wannan cikakkiyar bayanin zuwa jibi ranar da za da shi shugaba na ƙasa na ƙungiya sheik abdullahi balalau zai ƙaddamar da neman ƙarin gudumawa ga wannan aikin kwamitin cikakkiyar bayanin da zai biyo kafin ƙaddamar da neman gudumawa da zai yi a wannan lokaci zamu yi amma a bisa sanarwa da muka sanar a masallacin dobele yau da a azahar lokacin sallar juma'a gobe za a fara screening na marayu da muke da su a cikin record a cikin database mu muna da su dama marayu 3,129 wanda bara muka gabatar muku da abin da ya sauƙaƙa saboda haka yau gobe in Allah ya yarda a masallacin dobe a islamiyya na dobeli za a fara screening waɗanda suka yi rajistarin sunansu a angwanni da suka kewaye masallacin dobeli ko anguwan dobeli limawa wanda su ne dama suka rajista a nan za a yi wannan screening tsakanin gobe asabar da kuma lahadi sauran ranaku kuma za mu dinga sanarwa inda za a bayan kwana biyu za a komo dimsawo bayan kwana biyu za a tafi anguwan yalwa kamar yadda aka yi bara amma kamar yadda na faɗi ƙaddamar da gidauniya ta musamman don ƙara gudumawa kan wannan aikin kwamiti ɗin za a yi shi ranar lahadi wanda shugaba na ƙasa sheik abdullahi balalau zai ƙaddamar a wannan lokaci za mu ba da cikakkiyar bayani na abun da ya faru daga azumi zuwa sallallaya zuwa abun da muke ciki a yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.